Bankin Duniya World Bank mai kwata a Washington DC ya bayyana gargaɗin ne a wani sabon rahoto da ya fitar a shafinsa na yanar gizo mai ɗauke da suna Nigeria Development Update a Turanci. Bankin ya nuna cewa sabuwar manufar za ta iya yin illa ga ƙananan 'yan kasuwa musamman masu hada-hadar kuɗi na yau da kullum da kuma ƙananan masana'antu. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati ya ce gargaɗin da bankin duniya ya yi ba sabon abu ba ne. Shawara ne suka bayar bisa kan ya kamata babban bankin Najeriya ya yi la'akari da illolin da za su iya faruwa ko aukuwa a sanadiyan wannan canjin kuɗi da muka fara yi kamar kwanaki goma da suka wuce asali in ba ku manta ba za ki ga cewa da an ce ko da kana da kuɗinka a cikin banki a ƙasar najeriya ba za ka iya cire kuɗin da ya wuce naira dubu ashirin ba da katinka in kana son ka yi wani cinikayya sai dai ka aika da kuɗi daga bankinka zuwa bankin wanda kake so kai ciniki ciniki a tare da shi masu karamin karfi musamman wanda ba suna da karfi wajen jin harshen turanci ba ne irin wannan cinikayyan za ta masu wahala Shi kuwa mai nazari a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi tsokaci cewa tsarin yana da kyau amma ya kamata a fara shi ne daga manyan birane. Babban banki yana da daman ya gabatar da irin wannan tsari amma ya ɗauki manyan biranen ƙasan kamar yadda aka gabatar da tsarin a tashin farko inda aka ɗauki Legas da Port da Abuja da Kano aka yi tsarin gudanar da wannan cashless karanta kuɗi wajen mu'amala da kuma mai da shi ta yanar gizo. Wannan haka muke tunanin babban banki ya fito da irin waɗannan tsari na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi kanshi babban banki tunanin da yake na cewa zai rage hawan farashi da waɗannan tsarin ba zai yiwu masa a cikin lokaci gajere ba. Akan haka ne ga dan majalisar wakilai Muhammad Tahir Manguno ya sha alwashin da magana buƙatar ƙarin lokaci idan majalisa ta dawo daga hutun ƙarshen shekara. In duk lokacin da mun zo za mu tattauna a kai zan nuna rashin gamsuwa na domin mutanen da suna cancan karkara abin da ake ci a turanci talan ya za su yi duk saboda kudin da za su yi da kudi dole sai su tashi sun zo headquarter karamar hukuma kafin su yi shine babban matsalan kenan ko da za a ci gaba da wannan batun musamman ma mu jihar Borno da irin su yobe wannan a dan dakatar kafin a samu ban bankuna su koma karkara kafin a samu network domin wannan abin da suka cire in ba network sosai ba zai yi aiki ba. Abin jira a gani shine irin matakan da babban bankin Najeriya zai ɗauka ganin cewa bankin duniya da ma yawancin 'yan ƙasa sun nemi a ƙara tsawon lokaci saboda a samu a sauya tsofaffin kuɗaɗe ba tare da an musguna wa kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.